kuɗi a kashe su ta hanya mai kyau. Ka tuna yanda ka sami kuɗinka, ka sha wuya ka sami kuɗinka tuje ka kashe su ta hanya mai kyau. Masu sauraron mu barkamar sake saduwa a filin da rashin ta yi, Salo Graba ne tare da sauran abokan aiki ke yi muku maraba da kasancewa a wannan filin. To can baya mun duba wasu sana'o'inmu na kasashen Hausa irin su kira da saƙa da makamantansu kafin mu karkata akalarmu zuwa kan taɓarɓarewar tattalin arziki. To yau za mu ci gaba da duba wasu sana'o'in da da can ba mu yi su ba. Muna fatan za a zabura a inganta su kamar yadda ƙasashen da suka ci gaba suka yi nasu. Yanzu ba tare da ɓata lokaci ba ga firar da wakilin muryar Amurka da ke Kano, Mahmud Ibrahim Kwari, ya yi. Um, A sunana haruna Bafa sakatare na kungiyar kofar mata danfit kano state hmm. a kofar mata ko wannan wuri da ake kira marina ta kofar mata ta yi suna shekara da shekaru aru-aru wasu gada suka yi wasu kuma sun shigo ne sun koya misali kai tun da matashi ne ka gada ne ko kuma a shigowa kai kake yi kuma ake yin ta zamani to wannan sana'a dai kamar yadda ka gani a cikinta a yanzu ga datta ne mm. kuma akwai kakana na bakwai malam mamur dabosa shine mutum na farko wanda ya zo ya fara assasa rini na gargajiya a ƙasar hausa mm. da tun kafin zuwan larabawa a lokacin da ake bamu tarihi akwai wasu tabi tabi inda suke shigowa cikin nan murna kofa mata su kawo rinin su na hajjar su ta alhariri a rina musu ta dauka su tafi da ita a lokacin babu kuɗi sai a trade by bata kamar ban gishiri ba kamanda a wannan lokaci mm. to tun a wannan lokaci ana yin rini ne a cikin kwarya kafin a samu kwakwalwar da za a zo a yi rami mm. a zo a yi wannan fit din kuma da akwai ainihin kwarya ita kanta ita ma rini da a cikinta irin babbar kwaryar na haka to shi ainihin ruwan baya ɗaukar lokaci sai ya zama ciwuwar ya lalace to amma da aka samu wata kwakwalwa da ta zo eh, tunani mai kyau da ya zo sai aka cewa ya za a yi difin din ƙasa a yi rami a kwakule ta a samu kamar daga kan mita uku mita hudu zuwa mita shida inda ruwan zai ringa dadewa kafin ya lalace kafin ya daina aiki mm. to Eh, alhamdulillah muna da rami a nan murna kofa mata na mita uku da mita hudu da mita shida hmm. ramin mita shida shine ruwan yake ɗaukar shekara guda ana aiki da shi kafin ya zamto cewa ya daina kama kaya a bangaren hmm. ridi hmm. to wannan mita shidan ana zuba ruwa a cikin wannan ramin mita shida ana sa ruwa lita 1550 ana saka toka botiki arba'in ana sa itacen baba kilo biyu. sannan ana saka katsi karuwa eh, hudu ana sassaka su ne eh, eh, interval din kwana uku uku a tsakanin su mm, aka sa wannan wannan mahadin yau sai ya yi kwana uku a sa na gaba yawwa kowane ana ba da ana ba wannan gab din saboda kowanne ya samu mazaunin sa a ciki mm. bayan an riga an yi wannan to ana kawo kwando a rufe mm. wannan kwandon shine lokacin da yake samu yake tsuma idan ya wannan tsumuwar shine da turanci ake kira fermentation hmm. to bayan ya riga yi wannan tsumuwar to akwai itacen baban zai taso sama saman ruwa hmm. akwai charcoal wato ainihin kamar gawayi eh. zai taso sama sai mu samu dan karamin kwando haka irin na gargajiya irin na da hmm. sai mu tace wannan ainihin gawayen da itacen sai mu fidda shi waje to wannan ruwa za a gan shi ya koma kalan makuba ya koma brown haka to bayan ya koma nan brown din akwai wani sanda da muke kira muciyar tukin baba ita ake ɗauko ake tuka wannan ruwan ake jujjuya wannan ruwan kullum za a zo da safe a yi wannan tukin a rufe sai wa shigari safa ƙara zuwa a yi kafin a fara aiki kenan mm. za a ɗau tsawon sati guda ana wannan mm. to bayan sati guda in aka zo sannan za a fara amfani da shi ne ɓangaren rini zan yi kasta mekin da kala kenan da turanci ko mm. to bayan an fara rinin shi amfanin wannan ruwa shi yake kama zanin da aka saka a ciki fari kenan eh in an tsoma shi a ciki ana jujjuya shi ne a cikin wannan ruwa saboda ko ina a jiki riga ya samu wannan ruwa ya jika shi hmm. in an fidda shi waje to yana amfani da hasken rana ne da iska oh. idan ka rike shi a waje iska ta dan buge shi da hasken rana zai canza daga kala mai haske zuwa kala mai duhu to kowace kala mai haske ko mai duhu ko tsakatsaki ko baki kirin akwai lokacin da take dauka take koma wannan ainihin kala kalar da ake so yawa mm. kaga in daga fari in ka tsoma shi a ciki mm. zai koma kalar greenish haka mm. za ka shi kamar kalar kore kore to wannan babu iska a jikinsa farkon tsoma shi kenan a cikin wannan ruwa to bayan ka saka kana jujjuyawa kana jujjuyawa sai ka fudda shi waje iska tana bugarsa da hasken rana zai ringa canjawa da kala mai wannan greenish din wannan kore kora hmm. zai koma light blue to iya daukan awa daya shi light blue hmm. akwai kuma navy blue blue tsakatsaki kenan hmm. iya daukan awa biyu akwai dark blue blue baki kirin yana daukan awa uku akwai blue black wanda za ka shi da bulu ne amma baki kirin kamar rawani eh. iya daukan awa shida shudin eh, ya kama shudi baki kirin shudi mai baki kirin shi ke daukan awa shida ana tsoma shi ana fidda shi waje to wannan su ne kalolin da muke da su a cikin ruwa guda daya sannan wannan ruwa bayan an riga an fara amfani da shi tsawon wata goma sha biyu ba zai ƙara kama wani kaya ba ko da ka tsoma idan ka tsoma haka za ka fidda kayanka idan ka fidda shi to ka tabbatar da wannan ruwa ya riga ya yi sanyi kenan ba zubar da shi muke ba wannan ruwa muna amfani da shi bangaren magunguna na gargajiya a baya tsawon sama da shekara 700 a west africa ga baki ɗaya babu wani asibiti sai murna kofar mata bayan an gama amfani da wannan ruwa bangaren rana tufafi to wannan ruwa ana amfani da shi bangaren magunguna da suka damu dan adam da dabbobi wai sha ake sha ake ana wanka da shi ko ciwo za a sawa duk abin da kake tunani ana yi da shi na mm. farko wannan ruwa ana amfani da shi ne bangaren maganin ciwon sikila a motsanin jini mm. idan aka zo aka ɗebi wannan ruwa ana diluted din shi a cikin ruwan da za a ba wa yaron ya sha shi wannan mai ciwon a motsanin jini za a ba shi tsawon sati uku a neman wanka da wannan ruwan sha Allahu wannan sikila za ta sake shi sannan wannan ruwa ana amfani da shi bangaren mutane masu ciwon kamar diminologist mm. masu ciwon fata skin problems mm. ana amfani da wannan ruwa iya warkar da wannan ciwo kamar su makero eh, karzuwa da wasu irin ciwuka haka na fata mm. wanda ma ba a san likitoci za su ce ma gaskiya an shafa wannan an shafa wannan bai ba to in ka zo na muka baka wannan ruwa insha Allah za a samu fa'ida a kansa mm. sannan bayan nan wannan ruwa idan yaro yana cin kasa ko yayi yi kwanika haka an haifi yaro ba a shekara ban kara haifarsa ya sha nono irin ya lalace ya yi irin scotting ne ya yi hankwane to wannan ruwa ake dauka ake bashi yake sha ana yi wanka sa zai karfi ko ba zai kara shan wannan nonon mahaifiyar tasa ba zai kama abinci bangaren kuma dabbobi mutanen da suke kiwo kamar mutanen Nijar haka da su Mali su irin neighboring country da ya haka mu masu kiwon dabbobi kamar Fulani suka zo su kaɓi wannan ruwa su je dabbobin su suna fama da ciwuka kamar na harshe ko mm. in sun lashi wata ƙasa haka nan ta kume musu ciki mm. suna faduwa suna mutuwa to suna ɗiban wannan ruwa zai su dilutin ɗinsu a tafkin da suke sha wasu ci leda wasu ci leda wannan ruwa ake ɗiba a zuba shi a irin tafkin da ake suke shan ruwa mm. to dabbobin suka sha wannan ruwa in sha Allah duk wannan dattin da suka ci za su kasa da shi za ga sun zamto suna lafiya kalau to wannan a shekarun baki na ko har yanzu out to date har yanzu ana amfani da wannan ruwa to idan kuka kwashe wannan ruwa ina kuke adana shi har a zo ana amfani da shi da bil'adama da dabbobi da yake muna da rami ɗari biyu da wani abu a nan gurin mm. wasu in ka duba za ga ba aiki aiki a cikinsu ba mm. wasu kuma ana aiki to wata ba aiki a ciki za mu riga mu gyara ta ta zama to clean ta zama to cewa da tsafta a cikin ta zai mu ɗebe wannan ruwa sai mu zuba shi a cikin mu aka tsaftace ta in aka tsaftace ta za mu ɗebe wannan ruwa sai mu ajiye shi a ciki mm. duk wanda ya zo bukatarsa akan ɗiba a bashi je magungunan da zai da su to rufe ta kuke don naga yawancin eh, zan naku ba mu rufe eh rufe ta muke ga kwandocin da ka gani da shi muke rufe ta saboda ba ma son wani abu na kazanta ko na eh, tsautsi ya kai fada ciki to wai har yanzu ana zuwa a nemi shi wannan ruwa domin ai magani har yanzu har an jima ma ana zuwa a nemi wannan ruwa ai magani da shi kamar wato bayanan da kake ya, ya, nuna mana yadda kuke ta wannan aiki misali yadda za a mai da kala a sami yadda ake so kalar da ake so a misali za a samu tufa a mai da ita kalar da ake muradi misali wai dama can haka ake yi ko kuma a a wani yanayi na zamani misali ko kuma in ce maka zamani ya zo an ce kamar ah, rinin zamani ya zo kamar yanewa sha'anin nan naku na wake da suna rini ne yanzu na gargajiya nan kalubale haka ne to rinin zamani iya kawo man dan kalubale amma gaskiya ba sosai ba saboda dalili kalubalen rinin zamani wannan kaya ne wanda ake shigowa da su da kasashen waje artificial shigo mana da shi yaki su kuma wannan kayayyaki da muke amfani da su bangaren gargajiya kayayyaki ne dama tun iyaye da kakanni shuka ce duk abin da ka gani an haɗa shi ya bada wannan ruwa shuka ce aka yi ta anan cikin gida na farko kamar shi kansa itacen baba kaga shuka shi aka yi mm. shi kansa toka kaga itace ne aka kona mm. sannan shi kansa katsi shi ma anan muke samar da shi mm. ba wai ana kinsa da turanci potassium chloride ko potassium to abin ake nufi da wannan gafi-gafi ne da shi ya na dan kanwa-kanwa mm. to a nan muke kona shi wannan taban da yake kasa da baba kaji ya faɗa maka a baya mm. in an kwashe wannan ruwa bayan wata goma sha biyu taban da yake ƙasa muke fiddawa waje mu zo mu dumping din shi mm. mu ajiye shi bayan ya bushe za mu zo mu kawo itatuwa mu kona shi bayan mun kona shi zai koma kamar kalar hoda-hoda haka bayan ya koma wannan kalar hoda kala haka to shine ya zama current katsi da ake kira kazi ya zama sabo eh to wannan sabon da ya zama ana amfani da shi bangaren rini mata masu juna biyu sukan amfani da shi suna sha ana wanke musu yaro kafin haihuwarsu iya iya musu maganin zaki da maiko shi wannan kazi sannan ana amfani da shi bangaren to jama'a abin da ya sauka kenan sai mako mai zuwa idan ubangiji Allah ya yarda ya kai mu za mu ci gaba yanzu a madadin malam haruna baffa sakataren kungiyar masu rini ta murnar kofar mata da ke kano da wakilin murar amurka malam mahmud ibrahim kwari ne salo garba ke cewa sai makon gobe idan ubangiji allah ya kai mu ku huta lafiya da ka sami kuɗinka ka ka sami kuɗinka to je ka kashe su ta hanya mai